A ƙarƙashin jagorancin ministan matasa da kuma wasannin motsa jiki Adamu sai Doro, shugaban ƙungiyar wasan kokowan gargajiya ta ƙasar Nijar cewa da umfana Musa ke gayyatar al'ummar Nijar ga baki ɗayanta zuwa ga halartar wasaccin kofin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum wasan da za a yi daga ranar 3 zuwa 5 ga watan yuni na wannan shekara ta 2022 da muke ciki a nan filin wasan kokowar gargajiya na nan babban birnin yamai jamhuriyar niger wannan wasan kokowa ta cin kofin shugaban ƙasa za ta haɗa 'yan kokowa gwaraza guda goma sha shidda da aka tankaɗo aka zaɓo daga jahohi daban-daban na ƙasar nan a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar wasan kokowar gargajiya ta ƙasa baki ɗaya umfana musa a wannan babbar wasar cin kofin shugaban ƙasa za ku ga kokowar gargajiya irin wadda ba ku taɓa gani ba inda manya-manyan 'yan kokowar gargajiya da za su zo daga agades akwai sale dauda da naziru mamar daga difa akwai mansur isa da nazifi ibrahim da aka fi sani da suna uda daga doso akwai isaka isaka da lawali dan tambayi daga maradi akwai aibo hassan da dala abani daga tawa akwai zakiru zakari da nura hassan daga tilaberi akwai halilu ali da anas amadu daga yamai akwai aminu ibrahim da yakubu adamu daga Zandar akwai Lawali Dan Tela da Murtala Abdu. Wannan wasan kofin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ta samu tallafi da kuma ɗaukaka daga manya-manyan abokan hulɗar ƙungiyar wasan kokowar gargajiya ta ƙasa baki ɗaya waɗanda suka ɗauki nauyin wannan wasar su ne ma'aikatar dje da kuma babbar mai ɗaukar nauyin harkokin wasan kokoyin gargajiya a Nijar cewa da Nijar Telecom tare da ba hannun ofishin rtn na gidan rediyo da talabijin na ƙasa baki ɗaya da kuma sauran waɗanda suka dafa domin gudanar da wannan wasar. ku rike da kyau za a soma wasan ne a ranar juma'a uku ga watan yuni na wannan shekara ta 2022 a kammala wasan a ranar lahadi biyar ga wannan wata na yuni za a kawo ƙarshen wannan wasan kokowar gargajiyan ne da waɗanda suka shahara a wannan wasa kada ku sake a sha da ku na nesa a zaburo kai kallo ku zo ku kalli wasan kokowar gargajiya cikin nishaɗi zumunta da kuma ƙamnar juna tsakanin al'ummar Nijar gabaki ɗayanta.